Masu sauraron mu Assalamu alaikum kuma bar kanmu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin na mu tattauna. Kamar yadda aka saba, ga shimfiɗar shirin daga gogon naku El Hikaya, mai baku bitar yadda ta kaya a Najeriya a mako mai shuɗewa. Declare the 2014 National Congress Shugaba Jonathan ya karbi kundaye uku na kudurorin 'yan taron ƙasa da a kammala bayan wata biyar, inda yawa waɗanda ya ce sun yi hasashen wargajewar Najeriya habaici da cewa sai dai su zaɓi wata ƙasar. Garan bawal ɗin PDP don zaɓen dubu da sha biyar ya sanya ta rushe shugabanninta na Yobe. Tsohon minista Adamu Maina Waziri ya ce Allah ya ƙara. In akwai limamin neman a rusa shugabanci wanda ba ta halarta ba a cikin shekara uku nan ni ne. Baya ga aukawar ribaɗo PDP da neman tikitin takarar gwamna Adamawa kusan 'yan takara sha uku ke neman kujera. tarar a zaben da za a yi sha ɗaya ga Oktoba. Idi Gulag Marwa Fintiri da sauransu da duk ke ganin sun cancanta. Jarumi wanda yake da basira wanda yake da kuzari duk waɗannan abubuwan Allah ya mini. Kai mutane fa wanda suke zama Abuja ba su ma san menene jihar adama take ciki ba. Yayin da likiciyar nan da ta duba Mr. Soya ta riga mu gidan gaskiya mazauna kuja Abuja sun ce sam ba sa son a kafa cibiyar 'yan Ebola a asibitinsu. Nasiru Adamu El muryar murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Lallai fa, yanzu za mu kaɗa zaurenmu na tattaunawa. Kamar yadda aka sani dai, zauren na birnin tarayyar Najeriya Abuja, inda wakilin Nasiru Adamu Elhikaya ke jagorantar wata tattaunawa kan yadda za a yi zaɓe mai inganci kuma cikin kwanciyar hankali a Najeriya a shekara ta da goma sha biyar. To amma yau zauren zai kammala zamansa na Abuja, ga dai Elhikayan. za mu hukuma wajen bamboyi don shi ma ya mana bayaninsu na ƙarshe bamboyi kasan dai kana ta cewa kusan kana jin pdp za ta iya ma watakila amshe eh, jihohi uku nan na arewa maso gabas inda ka fito inda za ka je ka tallata shi shugaba jonathan har dai ya tsaya ah, jihohin guda shida ne na wannan yankin ah, yanzu za mu iya cewa uku suna karkashin jam'iyyar adawa ta apc ne shin eh, me kataka ne ya sa ka faɗi haka Yau abu da na taka saboda mutanen Yobe da Borno da rabin adamawa kusan kalan ra'ayina ne da su. Surutu rediyo da jarida ba shi suke duba ba. Me gaskiyar magana? Ni bambo da nace Jonathan shi yake tura ake rikici shine gaskiyar magana? Ko youth leader na APC da ya ce a'a ba Jonathan ba ne. Ai gwamna shi ya san lungunan da ake rikici me yasa ba zai gaya Jonathan ga lungun da ake rikici ba shine gaskiya magana ta gaskiya shine anan buniyadi an kone an kashe yara ɗari da wani abu gwamnan state din bai je ba ma bare president din ya sani bai ma je ba bare ma 51 km daga garin mu zuwa can an kone an daddaure yara an zuba a wuta an kone mutum ɗari da wani abu kofar gidan mu an zo samu yaro na cikin motarsa a zaune an buɗe mar wuta har bi bakwai face one dina gwamna bai zo ba bare shugaban kasa ya san an yi ta'adi a wani lungu jonathan kuma ba boka bane wanda yana abuja har ya san buniyadi dole akwai wanda zai fito masa da labari sannan ya sandin masa kana gwamna a ƙasa in wani mutum ya kuskure ya sake information gobe zaka ji sun daure mutum gwamna ne ke da hakkin ya je ya duba lungun ya dawo ya faɗa federal gama in ya so su faɗa a jarida gwamna ya yi ƙoƙari kashim yana yi yanzu banda ne zaka samu wani ya ce maka kashim ya ɗan kawo report wasu gwamnati gwamnan yau ka taba jin ka yayi tari abinda yake damusa a kawo giran ya kwashe zamanin bin wani ina zuwa abun abun ina zuwa abun akwai abun haushi a ciki eh, kana wani abu ne na siyasa siyasa bane ba hada na siyasa amma nasiru 51 kilomita daga garin mu zuwa da maturu an yi rikici sau biyu federal government college an ja federal government na waye ne na state ne ko na federal government ne federal government college na waye ne ne na federal government federal government ne saboda haka yana kasar yobe amma dai hurumi ne na shugaban kasa bi federal government kace wato karar state government a ban ce kare ce ba hakikani watakila ya da uzuri ne ba zan tsaya masa ba ba zan ce ga dalili ba yan waye a cikin ba zan ce ga dalili ba amma yaran waye a cikin wannan hurumi ne na federal government ya kamata a ce shugaban kasa ya riga kowa har a kona mutane a yanka a ce shugaban kasa bai ji labari ba to lallai a binciki wannan shugaban ok shugaban kasa ne ya kamata ya ji ba gwamna a binciki shugaban kasa nan inda za a yanka mutane sai gwamna ya gaya masa ya ji to lallai fa a binciki wannan shugaban kasa to wataƙila ko yayi bacci ne to ta ya zai sani ba yawa to bamboyi kai karisa maganar ka don ya abin da nake faɗi mm. ya kamata gwamnonin su mana adalci wani labarin kar su baro shugaban kasa su shiga su ɗebo labari su gaya masa in yaƙi su faɗa a rediyo amma shugaban kasa ba zai yana abuja har ya san lungunan jejin borno da yobe a gurguje wani ma martani za ka mayar an ce waɗannan jami'ai da ya dace a kai aka kai ikici din nan hmm. inda an tinkari wannan dajin mai sarkakkiya da watakila da rikicin ma ya kare akwai fiye da su ma can suna gamman hausa a zaune ba inda suke zuwa wai ba su burin zama gama house gwamna a shugaban kasa yake da yanzu an dauke ka an kai ka ikiti ko gwamna bai daba ba za ka shiga jeji don Allah ka san fa a ba da kake faɗi ba akwai komandodi wanda shugaban kasa yake aiki da su mun uzuri in shigo cikin wannan magana wato bisa tsari ana cewa gwamna shine babban jami'in tsaro na jihar sa mhm. amma sai wasu suna ganin kamar suna ne ba suna ba ne to ba mu iya rarrabewa da bacin makaho ina zuwa akwai kyakkyawan misali da nake so in baka dan ban san me zaka ce game da wannan ba hmm. babu irin takun sakar da bamu ga an yi ba da gwamna a maici na rivers da kuma kwamishinan sa na 'yan sanda to ya za ka yi da wannan eh, dambarwar ai kaga 'yan sanda ne na gwamnatin tarayya sun yi takun saka ba babu irin wadda ba yi ba to bari borno da yobe babu ma inda za su zauna in ba gwamnati ne ta ba su guri me yasa gwamnatin tarayya ba ta gina musu barak ba ya kamata akwai police barak ya kamata akwai military barak ya kamata akwai custom barak ya kamata akwai ah, immigration barak kasawa da shugabanci shi yasa nace shi ya kawo wannan jam'iyyar haɗaka ta kafa gwamnati saboda wato akwai mugun nufi ma ciki a kafa bariki saboda za a zo rikici ba haka ba ai dole ka duba ma'aikatan mu muna zaune kalau akwai bariki da yan sanda mu dole mu suna ciki suna zaune ba mu san za a zo a rikici bomboy mu yadda muka san soja suke aikin su in an tura su aiki irin wannan tanti ne suke zuwa a daji hmm? su shimfiɗa shi tanti suke zuwa su shimfiɗa a daji me yasa wannan karo suke kwana a gamma house me yasa aka sa su a daji gamma house ai ware kuwa bare zuwa su kwana aikin su muka san aikin soja da shi hmm, to sun canja duk aiki a Najeriya sun canja sun canja sojoji Najeriya in suka je yanzu state government ake ce su je don ba a ba su kuɗi direct wa yake ce su je state government eh? wa yake ce su je state government wa ne zai ce maka kawai soja daga Abuja ka tafi jeji dole akwai ai hurumin shugaban kasa ne kowane jiha ma hurumin sa dai yana da dama ya ba da umarni kuma ayi shi yasa ba ya saka dokar ta ɓaci a kasar ni da ba zan taɓa yadda cewa ko shugaban kasa ya so ko gwamna baya so soja zai iya zuwa state din sa ya je jeji dokar ta ɓaci ta ba shi dama shugaban kasa ya bawa sojoji musu umarni su yi abin da ya dace a inda suke ba tare da sun saurari ma shine ma state of emergency shine ma ake nufi da dokar kasa da suna da karkashin gwamna yanzu an cire su daga karkashin gwamna ni dai a matsayina na youth leader na yobe eh. in Allah ya yarda mutane za su yi pdp saboda sun fahimta pdp ita ce jam'iyya jam'iyyar da muka baro ta apc ba jam'iyya ba Allah ya kai mu in Allah ya yarda kuma duniya za su ga me kamata Allah ya kai mu da mutane ake dubawa ni dina gombe da yake fada naje naje na samu state gamman tana raba keke na bada mota biyar na wuce ba mu da gwamna a state government a ah, bari mu a ƙarshe saboda lokacin da aka ce dan takara mutanen gari suke so the same kudi ne ba ko ka karya wancan dan takara da ake so a gari ko ka dan combo bisa kuskure ko amince ku gyara kuskure ah, za mu gyara insha Allah honorable Ibrahim da suki a karshe <laughs> bayanin ka dan za mu rufe shirin akwai wani abu da in adawa suka yi kaurin suna da shi cewa idan ba su ci zaɓe ba ko kuma idan an samu wata matsala za a yi kare jini biri jini wannan take ba wata NPDP na cewa shi kawo bayan zaben shekara ta 2011 nan aka zubar da jini mutane da yawa suka rasa rayukansu wannan karon kana jin kun sauya dabara a ala hakika kamar da kake faɗa duk wani abu da kaga ya faru a doron ƙasa baya da za a yi ka ga an take maka hakkinka baka ta nuna fushinka ba abin da ya faru in ka duba na bani misali da bayelsa ai yana nan a cikin tarihin najeriya cewa shugaban ƙasa ya samu ƙuri'u fiye da ƙuri'ar da INEC ta rajistarin ai yana nan ba wai wannan abubuwa suka kawo tunu a baya muna fata ranka da yanzu in kai aka zuba ƙuri'a ko ba za ka ce a rage wannan karo ah, to na yadda wannan ai ba daidai bane ba zalunci ba ba haka yake kamata za ka ce a rage a gombe kai kai yanzu a fata za ka yi min Jonathan in an zuba ƙuri'a a gombe ko ba za ka ce a rage wanda za a yi zabe ka kura a daki ka a daki baka fito ba kar mu adalci kar ba yadda za a yi kar mu mutane yanzu ai wannan hankali ba zai karbi eh, wannan ba arewa maso gabas in aka narka mur kuri'a gombe koba ba zai ce kai aina ka je ka rage ba ina sani cewa zai ce ai sauri ai announce amma wallahi gombe ta canja <laughs> domin abin da yake faruwa a makwabtanmu ya yanzu ya shafe mu yau da nake maka magana akwai hanyoyi da an rufe su hanyar da muke bi babban na eh, headquarter yan sanda na headquarter eh, sojoji duk hanyar gidajen gwamnati ko ina wani wani bomb da aka ce ya tashi kwanan nan anan ranka da akwai titi na to wannan abubuwa da muke faɗa shine su ma jami'an tsaro ya kamata su canja salo ne akwai titi an sa road block an saka tankokin yaki an saka bata canja zani ba akwai titi to akwai kurakurai da salon tsarin yadda suke gudanar da ayyukansu misali ana magana intelligence report kafin abu ya faru ya kamata a dauki matakai a kansa su ma sojojin sun gaji da zama suna kokari su kokari su dawo gida an ce sun ya san da rigunan su da bidigogin su ina so ka ga wannan dan APC wallahi Gombe ba karamin sa'ar rayuwa suka yi ba gwamnonin su duka masu kyau to alhamdulillah mun gode Allah amma muna so mu fiye da wannan in ka je Yobe ainihin gida eh. na da maturu tsakanin daga masu hanya mu shine mu samu da aka yin kwantan shekara wajen ina so in bada misali misali ba mu da kwanta kuwa da maturu mun sani cewa Allah ya bashi amma Allah yana ba mu shugaba watakila ya mana azaba wadda yake za mu shigo cikin hankalinmu mu koma gare shi because fitintunin da suka shiga duk mutumin da yake da hankali dole ya san cewa wannan lamari dole mu da shiga Allah mu yi ta addu'a Allah ya kawo mana sauyi in mai gyaruwa ne Allah ya gada shi in ba mai gyaruwa ne Allah ya canja mana shi shikenan Muhammad Bashir baba kai ne zaka yi bayani na karshe sai mu shafa mu tashi to nasiru ni anan ina ga nasiha zan yi wa waɗannan bayan Allah yan siyasa a nasihar kuma da zan yi musu kasan shi dan siyasa da harshen damu duk abin da ka faɗa ma ɗin siyasa kuma ya sa amsar da zai baka to nasihar da zan yi musu shine su guji ranar da talakawan najeriya za su fara shiga guraren ibadu masallatai da majami'u su ne musu addu'a ta fatan allah ya musu abin duk da suke ma 'yan najeriya ɗin domin ka san shi ɗan siyasa har kullum duk abin da yake yi yana fa sani in ma abin kirki yake yi ya sani in ma ba na kirki yake yi ba ya sani amma zai tsaya ka'in da na'in iya karfinsa cewa shi abin kirki yake ma mutane ko da ba na kirkin ba ne to su guji ranar da talakawa za su fara zuwa guraren ibadu su ne masa addu'a ta fatan Allah ya musu abin da duk suke wa mutane tun da yake an ce ba a yi wa shugabanni bakar addu'a ni da wannan zan rufe wato yi maganin nan da shata ke cewa aniyar madalla wanda ya ce aniyarsa ta bi shi baka kaga yana masifa to ya binciki aniyar ta <laughs> watakila ba ta da kyau ne ya zuci to a masu sauraron sashen hausa na muryar amurka a cikin wannan shiri na mu tattauna nan muka kawo ƙarshen wannan tattaunawa ta musamman kan tinkarar zaben 2015 da kaucewa duk wani abu da zai kawo harara ma dai a ce har wani mari wani har wani je zub da jinin wani a madadin shugaban matasa na jam'iyyar pdp na ƙasa baki ɗaya honorable abdullahi mai basira da kuma wani shahararren shugaban matasa kuma jagoran wata gagarumar kungiyar kamfe na jonathan a arewa maso gabas wato ado adamu bamboy sai kuma sabon shugaban matasa na jam'iyyar adawa ta najeriya babbar jam'iyyar adawa kenan apc wato honorable ibrahim da su kijalo waziri zan iya cewa da ya shigo an yi ta inkarin shekarunsa amma yau ya fayyace mana yawan shekarun nasa sai kuma shi zan ce alkalin zaure wanda wanda kuma zan iya cewa yana sharhi kan lamuran yau da kullum a madugun shirin nan na idon mikiya malam bashir baba a madadin ku gaba ɗaya ni nasiru adamu Elika ke cewa wasalamu alaikum za a kasance da mu mako mai zuwa lokacin da watakila zauren zai sauka birnin yakuba na bauchi don wata sabuwar tattaunawar. kinna gaba bin Allah sannan gaba Allah to da wannan wakar muka zo babin sauraron jawabai daga dattawan arewacin Najeriya game da hanya mafi dacewa ta ceto arewar daga matsalar tsaro da zama kara zube. Yau, dattawan da za su sake yi wa ‘yan arewa jawabai su ne wasu kallabi tsakanin rawuna fitacciyar ‘yar siyasa Mrs. Sarah Jibrin da Amira Rabu Atusfian Ahmad ta ƙungiyar Musulunci ta taimakon mata gwagware da yara marayu. Da farko dai, ga Sera Jibrin. Jama'a, barkanmu da yau, roko ne muka kawo kuma mu da kan mu cewa abun da yake faruwa a arewa babu alama gadi da yawa domin a ganin cewa maka duk suna gudu daga arewa kuma wasu kuma har suna zuwa kasashen wasu wanda yana kusa da mu arewa cameroon ne ko niger ne ko har da northern ghana suna zuwa su suyi su yi cinikin su da eh, business nasu abin da ya sa kuma a duk duniya abin da ake bukata daga nigeria ko ina cewa mutane su sa da kansu cewa za su nemo zaman lafiya za su rage faɗa za su rage irin wannan abin da ke kawo rashin zaman lafiya da kashe-kashe don mutane suna so tsaro wa rayuwarsu da dukiyarsu da cinikinsu in babu zaman lafiya in babu eh, eh, niyyar ta gaskiya sosai tsakanin mu duka in babu ban gaskiya tsakanin mu mutane eh, za su tuma juna cewa da ranmu ba ba cikin tsaro in dai ana da magana bomb da ake jefawa da kashe-kashe da wanda haka yara muna roƙo cewa mutanen mu malamai da fasoci su gauna su je suna zugawa iyaye da yaran da masu zuwa da suna kake suna a arewa don wahala da muke ciki in babu zaman lafiya babu company ga industry da companies na na auduga ne da na texas da na duka abin da ake yi a arewa duk an rubuta su babu aiki in ba mun ba magana aikin gwamnati ba da yiwuwa a ce akwai wani company wanda yana ba da aiki wanda zai kama hankali mutane su kwanta duk eh, da fanin eh, da ake da su duk a rubuta su so mu yi tunani cewar sai abu wanda ya ci gaba da alzamu samu matsala da yawa a arewa so yoko mu ne ke wato kuma in rayuwa na giya mun muna da tsohon zuma amma in akwai sabon zuma tsohon zuma ya kamata su masu bada su saurari abu da ake ciki abin da ake ciki daga ofis na yanzu kowane duniya yanzu tun da mutane sun yawa suna neman zaman lafiya cikin gaskiya daban da gaskiya abin da ake kira eh, ethics ethics ne a misalin shari'a a cikin eh, eh, irinta a cikin kirista shi ne abin righteousness in ba mu haɗa dokoki na mu na hadis a cikin ji Allah da tsoro Allah ko a cikin gaskiya abin da ake koya mana kirista ba ba ta mu gane da juna ba so ya kamata mu koma littafofin namu na addinin mai Allah ya faɗa a game da mutane jama'a yadda za mu yi jama'a lafiya Allah ta taimake ni. Ita ma Amira Rabatu cewa ta yi, a rungumi farkin zaman lafiya idan fa ana son ci gaba. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبي الكريم وبعد جماعة musamman ce 'yan uwa wa'inda muke arewacin Najeriya ina yi mana sallama ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu dukan yabo da godiya sun tabbata ga Allah ta wa ta'ala mai kowa mai komai to alhamdulillah zan yi amfani da wannan dama in kira ga 'yan uwa musulmi sadar da zumunci ɗinnan musulmi ya zauna da musulmi dan uwansa da wanda ma ba musulmi ba da sauran ƙabilu daban-daban akwai bukatar 'yan uwa musulmi su kame harshen su daga barin dukkan wasu maganganu waɗanda zai iya kawo fitina a ƙasa ko kuma wanda zai iya kawo matsala musamman ina kira ga malamai waɗanda ke yin tafsirai a yi ƙoƙari a wurin tafsirai a faɗakar da 'yan uwa musulmi abubuwan da ya wajaba a kansu dukkan wani abin da za a faɗa a faɗi abin da zai haifar da zaman lafiya musamman muna fuskantar zaɓe na shekara ta dubu biyu da goma sha biyar. Ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa maqtulul insani baina kaffaihi yake cewa abin da yake kashe mutum yana tsakanin labbansa guda biyu ma'ana leɓen sama da na ƙasa sai yake cewa ma'ana allisan harshensa don haka akwai buƙatar 'yan uwa mu kame harshe wajen faɗan abubuwan da zai zama kwantar da hankali ne wajen abubuwan da zai zama cin nasara ne a ƙasarmu Najeriya da kuma cin nasara ga addininka musamman wajen jawo hankalin a zauna lafiya tsakanin fulani da makiyaya tsakanin ƙabilu daban-daban bari in ce tsakanin hausawa da waɗanda ba hausawa ba tsakanin musulmi da waɗanda ba musulmi ba da dai sauran ƙabiloli daban-daban ibn abbas allah ya kara masa yadda yana magana don ɗan adam ya rika kama harshensa ya san abin da zai rika faɗe ya ce ya lisani kul khairan ka gani ka ya kai harshe ka faɗi alkhairi sai ka samu cin nasara a wasu kutsanin sharri tafilin ko kuma yi shiru akan sharri sai ka samu zaman lafiya rahimallahu musliman habasa lisanahu anil khana Allah tabaraka wa ta'ala ya yi rahama ga musulmin da yake riƙe harshensa daga maganganu irin na banza in aka ce ta ƙawa yan uwa musulmi ana nufin zama da kowa lafiya ana nufin takawa ka ƙara jin tsoron Allah ana nufin takawa ka yi wa ƙasarka addu'a ana nufin takawa ka yi wa shugabannin ka addu'a idan kana ganin ma suna abin da ba daidai ba ne kai yi musu addu'a Allah tabaraka wata'ala ya gyara su Allah tabaraka wata'ala muke roƙo ya zaunar da ƙasar mu lafiya ya zaunar da jihohin mu lafiya. Voice Da jawabai daga dattawan arewacin Najeriya muka kammala shirin namu tattauna na wannan jikon, sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya.